dendu tumo min na en ndema o bii panannaada da jam murundinna walaada e continue walaada ɓe sujurindame natu wolo mo aya keme aya tan saba anin worowulen jango suratul arab لم يرون كماري من سطل الله ذلك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقوم وما كانوا يعرشون صدق الله نمو kunfa dula la te jan juŋo la ñiŋ ayo mu kunfa dula la ti ñoboroo la min miŋ ta ka bo musa alayhi salatu wasalam aniŋ firawuna niŋ ala moolu tema ñoboroo kunfata ta nya wo loŋ a ko musa la moolu naata wolu le tandi naata koo be labande wolle bo naata firauna niŋala moolu be turtumbum baa kono ŋa koo be labandi musa niŋala moolu be nte alla la lahidi ñiima naata timma mun dalila kaŋ sabaroo kaŋ musa niŋala moolu ye allah subhanahu wa ta'ala ena hiɗolle ka kuku kunna toloto wala yansuranna allah man yansuru moo moye na diino faasan be fasa. wa inna jundana lahumul ghalibun moolu min ya lon koye bai. dow ta ala ye wolle doron ɓe gañin lahidi jama jama jama min ya lon ko ala ye ta fente je mi ye lon ko ate timmala musa alayhi salatu wasalam aniŋ firawuna ye sisoo beŋ ku jamaa tambita ye teema duta duuta bari a naata kunfaada miŋ wo loŋ alla ko fantakamna minhum julu jooti alla ye miŋ ke firawuna a ye muŋ julu le joo a la wo lo mu mo lanforiŋolu moo bataariŋolu miŋ niŋ ye a loŋ ka a be siirii toŋ ka ye maŋ wuli kolaya sifa bele kan a ay jarabo façon bele kan ala nata wolle fasa foye kanata da la ala ko naatan jo fir'auna la amma ko ŋan joo yala pour ñiŋ kammala la mo mo e, e ko ko ke mola la betia ala ye kuwo ku patandi moo moo ye woo ke moo moo la wo maŋ woo ke ite a meete sooso a ye ala le sooso kaatu ala la maŋ soŋ too ñeroo la ate le maŋ soŋ ñi ne ite ye ke wo la ko ŋaŋ jowa la a maŋ fo ko a maŋ ko ŋaŋ joo ala ye kaari hani ye a kaate ala la wo le na moo miŋ ye ko too ñero moo le maa sabarita moo ka ñeriŋ baa ala ko ala duwa ala dankaro fembi ga kare anin sabake adu wato da safo wala ansurna kembe pasa wala ubadati firaun be siri molle tongo kamini ala man tuska musaba ka do ke bula do ko do do be la sa wala be be o bendia de bole ke la porose ni man so wala min dia abe wala la ka bawo sembo ba tele buru a kiɓirta wo symbole hano faka fo inna fo ka hum kahir ala ko fantakamna minhum gan jo firawna nala molla gan joyla ñaɗire agraknahum fa agraknahum fil yemmi ge kununde baale kono mine wo saabu ɓe non kanu bi ayatina ɓe annon kedebu bi ayatina katun konte alala dalilu ɗum na kawa kolu na ayo le wolle fanu yan wa kanu ha gafirin adu me fasare ku ta filirin na o na kenya ko ah, min ga fale nyamen doron ning eh, eh, malaria e mo mata chronic malaria e ko jino le ma o kura o te kende ya dalima fasare ku na ah. ne nene ndoma ɗo malaria a wo a suuto aɓe minugole mansiro musu fula ɗi tolle naɓe ñoo kan musu keɓallo i e, ka ñoo kuwa nin jin ya yamuta ko waati janna woto e siino ni wowol ɗo fana yamaɗe wano kade kumandin taɗan ɓen ta kon e mo wande a naata godina jaw bala be je murata sa jara no awo sa jeno jaw ya kala men bare ta ta sa jara no ka da da dia inin koto ta ta je ko je be so ta ta ta n'a ta ta je na kala mu ta ko ko ta ta ta je kabre ko be sa ta je na ta ne ko ta a sem mo ta a ko de yi a sem motel a ten ta la de mo ila mo to le a ko ya ko ta partire dalla progettività, ma pure per lo Stato. Karena apa yang jarang apa yang berada aku. Jadi kira pulangnya anda aja dengan apa yang aku tu sungguh tu sungguh kerja. Ayah do tu sejam ning ada mah di ngomong kurang pasar ku kurang jaro da soya duniya nyanta pasar ku ron bake eh. isa jense na daji kolu fali isa na eh, halo fali isa na kenya fali isa jen dunia se tembe ta tun ko dunia min be kelen duniya kono sayen sakonan dol tongola yimbanko mota fahamna mota fahamna ladima min nya ya tinna misilme fula be ñonen na lonna fula be ñonen na limaniyamo fula be ñonen na ko kaw koyat a ko kaw koyat baka criminalolu be faari mokuruŋolu be faari salibalolu be faari dolu minnalu be faari duroo ku maalaali be faari jello mu doo ko dulaalu te pour ka adamadeŋolu ke Bari musulmin dan maru Allah ko wala taziru waziratun wazira ukhra wa an la yasal lil insani illa ma sa'a mo mo yemen do ko ila alayhi salatu wassalam ko adinu dino be tata nata Allah sai hanni ya tara ko jarata be motore jola kata base kare no kan delegation no ngata no kan i si hee ka naa ka kacala fo ŋa duŋ ñoo le kaŋ fo ŋa kacale ŋa ñoo konoto diya ka wo sii ye fo n danta dame i e danta dame jelo be i dantula bari porosee kaari ñanta ke la teŋ ne wo mu diinoo fahamu baliya le kaatuŋ ko kaari ke la teŋ ne wo semboo te wo kaari faŋo la i lafita miŋ ye kete se kono koyi ala doron a sembo be be mo kanda la men diyata tuma ndo je tele peta miya kanda wala ala mambo ke kanda jongo tate kanda la hanye se mine ke wote kanda la kaatu ala ma kanda wala mu jamaati ite man wolo tuma ndo je wala mu nyimmoti be batare nyimbe do ka moda fola ko noho ya dimo konne fa ya je na ala e kuwa bele kuwa bele kata fo fo fo fo fo fo saya e kowane bandan da min alkur'an wa jira kwai sa'awi ila jabalin ya asibani min alba in bai silara min konkola ka wala bai da jiwa kaya ko bi mota tankala ko min bulata kulun kulun ya ni na mo tankare min wani bulata kulun kuna wulu dingo dakati ay ko be ta ma kulun ko yan ko tema فكان علقا من المغرقين lutu alayhi salatu wassalam ala muso kabirin wato da kwan na lalahi inda wa ni lalahi musu. ba alaysa bi wote muso to sa dabe ko min ala musoman kele iman sonka mome ma kamo moy nyin kol ya jurumo be ya ala kan ana be sabar len korda ko ko kabare malaikol da da han wo nya wo nya lutu na fita na la muso ya bar hani muso nyan da tulaje yan kan kato ya temba ani nyi lutu la ka kafo mol ani be to Allah subhanahu wa ta'ala ko fanta kamna minhum nan jo firawna dunkella ko siye molle tooñe minu man fenke i sabarta wolanna koyla sabaro kammalon nte ala nan joye فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كانوا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم أكنا تمولك تندي ولم جمالتي alladhina wallu multi min ko kanu yustad'afuna na ard ye kolaya bel nono façon be layka ila lampo kama ke lamponde ke jutuddeya ka kuwo be layka a konnate ketande ŋe ketande mina la masharika al ardi wa magharibaha banko tilibo wana tiliji banko banku jama tilibo na tiliji lonnaali koolemu shamu bankooti shamu bankooti ani misira banko dami ye a loŋ ko firawuna dunkeelu be maraŋ je wo masharika a tiriboo niŋ ye a moyi tiriboo niŋ tirijii bulumaa mara wo lemu ŋa ye keetandi a bee la daa wo daa niŋ firawuna dunkeelu lo marata la ŋa a bee ŋa a bee ŋa musa naa la moolu keetayandi a bee la wa awrasnahum a konnate ketandi masharika al ardi wa magharibaha banko bulumana marala tilbona tiljira allati banko miyalon ko barakna fiya banko baraka ma ba adun tala la barako keje wala mushama banko wa tammat kalimatu rabbika alhusna alla la ya amara nyima nata timma ala bani israil israila dunkeli min ya usabu mene ye wo ala ko bima sabaru ila sabaru kam, ila sabaru kam. woto apa ala ko ni man sabaru ite ni naani o sabaru wa marna ma kana yasnau firaun fa ka fe fen do ko a fo be ti ay bu buwo bun jaŋlu kor daalu fewo fen nin firawna dunkel la ila dulallu ala ko nga be destroy nga be tinya tadmir wa ma kanu ya ya'risu ba otumo na ko yasna'u kam yaminu lo yaminu doku anata nyindol la kan wala yatina lonna al jamaa ba ma kanu ya ya'risu ya wa fasara ni la gadi non la ajira sana pawlo ni la irkun ko banne wonde ma kanu ya ya'risun dole wa fara ko jaro fasara ila bunjan la sabata banne wo kuma kuma ibila kana na la mole pe o ben do ku akordalo ma bunno ma ka do ya ne ne ka ne do kun kullo fa nya ke fir'auna dun kero inin musa alayhi salatu wassalam ila ñoboro dalbita kabiri ñoboro ba ta jang sanyin kulo yelemata a bina kacala ñe musa niŋa faŋola moolu le la sañin kabiri ye baa tee ikutata mo kokono ŋanana jiibe ñin dula fuloo burtole kwale adama da yawan manta bari min nata ke ba te kora ñin don min tambita hen karandi ku jamala sabaro ko mata ba ko lo ko bari ba te kola ko fana hen karandi ku jamala mi ala ko mata pour moli e takiro ku ku jamal min ya lon ko wolu yen karando la wolu kono kuluro kuluro kuluro iddiŋo jamala ñanta kulu iddiŋo a ñanta tara la mara siifa ñaadile koto kumaya ni mistake ta fo ye a jeya kono feeroke hani mbiya yobo e je bari ni ma mistake i ba dudalano ñanta wolu na ite dinata le i ka sali le i daaji kootale i kuluuta le ali se heekatu woto e diŋo e diŋo e diŋo niŋ a be bole e koto a be dame je kumaya firawun ate le bani israilolu lu foye meŋ taa ko a ye kuluniŋ daaji ko minna na musa ni ye ba te a mee maneji no a mee maneji no a kortela le totali labaŋo la allahu subhanahu wa taala a ye a niŋ filindi a ye filindi le a ye pilindi jooye le kono tawsan eh, kilometre wuli kili bi tawsan bi tawsan walla hundred bi hundred five hundred by five hundred a ye pilindi wo le kɔnɔ. ala ye koye ala tolu sañing ala tolu bɛ fili la janna to a ɓe tula piliri janna to to to Musa moussa me maneji no arbain sene sanji tan naani ala ye pilindi jooye kono e man bonoje wo jilo wo century wolu be du stroyta je le minnu naata wulu ku. walla ning yoota i bun nunu ye amana bari ñiŋ do niŋ musa mawola ni wolu man taa wo tiihoo kono musa paata je ya yayitande ko haruna fana paata je so yusa abu noon ate le ate le wo kola ma ate musa na moolu taa noo ina e, e, taa noo ali duŋ jaŋ ali taa jaŋ ali naa ka fɔ musa ya ko ha bɔra ka idhab wa rabbuka fafatila ini mari dale da kalola inna ha huna kaya dun kula jamal ba hali janne wodo la ma ale dun udkhulul ardh al muqaddasata allati kataba Allah lakum ika en te dun nan bang man ye mor ke wa nye mar gunjura gunjur lo aliya te lo rim banu al tolle tamu jantal dun je kay man ta ndol be tulaje ka ko be ka de ko laba wala ya kaya ko inna fiha qawmun jabbaru mo kala mo ne biya on dorti da al ite ni wari ta ni kelele ni bota je wala ko la wo kola kabari wato be ne da da sompuru kadun ala ko ko ala dum al kono da nim bismillah ali ali ali sujudu to e dum e ka do be ka terente ni do e ka kuma do ho mi ala ni do man ko musa me maneji no labaŋo la ala pilindi e pelendigo ye kono sanji tan naani fo ye ɗon banta koɗo kola toolu eni wallataalo kaatu miŋ ye a tinna karankoo daati je kuloro ti je pen ti je moo moo miŋ diyaata ye doroŋ firawo la kaa mo ala le kaa jele baluwo be fata fata de kuwo kuwo a bee be ite be ka daa kula fano e ye e ke kaa ya domo yee la firawo la i kee ye a keya walla fenti je mi yaro koyte ka keno e faway wala yatinna han waɗo dolɓe je <coughs> isa fo ko ngamo isa de kaari mo kilin ne ka ɓe balande aman koy sa de kaari mo kilin e ko a ɓe ala balooɓe ole pour mo mo ila sinkiro e kata kamon aman koy iko silum ɓe sila woɓe paal sa ete mu imano minu mbindet imano minu mutandakitet imano minu mupen itati iña pete responsibility kono ila dimbaya bela e, iba kila ñaadi fo isa ise balu la mi a lon ko i baa sotola naala i be dookuwo kila ñaadi i baa sotola i be tara la mine kunna i be décision o meek la dame ñin ne bee nafaala ñanta ñin ne kela ñanta wo doo la kela ñin ne mambeteya ñin ne ben nafaala wo doo ten nafaala ñin kumayata baake baloo bari bani israilolu musa ye e, firauna ye kulu ñame ñimɓe tiji alata ñini ye ta wola ilakore na baluwo ye si moɓe alamoye kono e ba allahu subhanahu wa taala ko <clears throat> wa jawasna bi bani israil albahra ako kabirin ŋa firawuna donkelu turtumbu ŋe bayyankankatila Na ta firawuna e musa naala moolu teendi baala ŋe tambindi ba ye baa tee saani ta taata ñiŋ koo kono fa atawa ala qawmin ko foloo foloo foloo ye wo baa tee damin doro ye be taa kaŋ doroŋ ye moolu tara moolu be jalaŋo le kunto ye baabatu lonnaa dolu ko wo jalaŋo wo mu je soore yi yawon ibe da rai rode ya busa ba da alada ya kayan yin yawan hinin faraye na wasu na bi bane isra'ila albahra e koma bira bane isra'ila musa la mol nge tendi bala fa ataw doron nge tendi doron e toli na e moluta ta terenda mol ye molu je ye akufuna ala asnamin lahu fa a wa ala qaumin inada fudan mol inada molu kan ya molu tara ya kokona ala asnamin lahum walu be jalamo le kunna iman haji todo ko ka wo jalamo wo jalamo nyin lonna lo jama ba ko ni solom qalu e ko ya musa ite musa ijalna ilahan ala ala kem panaye kema ala hum ala ko ala be nyuru ngam penda dam panaye be min batola ko nyuru be nyim batu kan de musa e jiba ko ko ala jahiliya sembo wala ala ko kala ya kala musa ko ko innakum qaumun tajhalun para la jahiliya warata alko ha ñimmo ala keren no min ye ala ɓe ñinkuo min ko non fo ɓe mo fuu tiñaare wonede nafatala ate nafala benna ate torala fene inna hawala e mutabbaru mahom fi ñinmo mollede min ye alan ko ɓe ñinkuo min kunna ku ala keren wolo mo fuu tiñaare wolo wo batilun ma kanu yamalun ede kamin be baara ja ɓe mo batarolete nafata افي خير انا ابغيكم الى فلا فدا انا على كوتن لا تالي انا فالي على كوتن لا انا على كوتن دي لا بيدين على بانكليا على ميالون كو فكلكم على العالمين ولي عرف الفسمان تي عندي ادم الدين جمالو مول بيت بنو اسرائيل لولا لكو جمالو مول بيت ولا عالم زمانهم ولا بيتول هو جمال باو لين جمالو كا كونتينيا مين kenya kenyani kapalu wala ñama allahu subhanahu wa taala ko kila yela nala mantoro kuntum khayra ummati altollo mu jamano moɓe mo jamande bar wowato bani israil e tollo mu e tollo mu santewol jamano moolu ɓe kilareya moolu bee bota e tenno ko ibrahima alayhi salatu wassalam kabire wa min naate ishaqo wuru